وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين دبيار جوة رمضان هجرة تدبود إلى أربعين دشدة يدات شدة عشرين دبيار جوة أوك شكرة إلى عشرين دبيار منا قرشان سورة الأحزاب آه، سورة الزخرف وما زامت قبل الآية تسكن دشدة إن شاء الله ƙarshen suratun zukhruf yana ɗauke da bayanin bukatun yan wuta Allah maɗaukaki ya kawo bayani game da bukatun yan wuta a ƙarshen suratun zukhruf Allah ka tsare mu daga shiganta ya Allah ya ce hal yanzuruna hal ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل ينظرون إلا الساعة وما ينظرون أي باب أبين متانس في جرى فأتي سائر كرشان دوني كوي إذا ce kawai take gabanmu كتغني dare ya zo ya wuce yini ya zo ya wuce ina muka dosa ƙarshen duniya Shi ne da abinda Allah yake cewa ai babu abinda mutane suke jira face sa'ar ƙarshen duniya ita kuma sa'ar ƙarshen duniya tana da abin tsoro an ta baka tan tana iya zuwa fatam domin babu wanda ya san lokacin zuwanta in ba Allah ba tana iya faduwa lokacin da baka tsammani sai Allah ya ce wa hum la yashkuruna alhali ko mutane wato ba ba su san za ta aukun ba kawai sai ta auku kuma yadda ka ji Allah ya faɗa a nan aka yi fada a gudaje da yawa a cikin alkur'ani ita sa'ar ƙarshe babu wanda ya san ranar zuwanta sai Allah kuma in ta tashi zuwa ba zaka take haka Allah ya faɗa mana lokacin da ba ka tsammanin duniya za ta tashi a lokacin take tashi yasa Allah ya ce hum la yashurun so zaka mutane ba su ma cewa sai dai kawai ne zai faru yanda mu na kullan nadami bayan duniya ta tashi sai na dama don babu abin da ya rage mutan adam sai na dama Allah ka tsare mu daga cikin abin da ke nuna munin makoma a kiyama Allah ya kawo wannan bayani na gaba yace alakhillahu alakhillahu يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين والله إذا أخي أبن مسلمين زي تري يما إيا مكان ستبتين زي ترى كياما وباب مر بيان الله دي زوا ونن آية saboda shine babban hadari da yake gaban dan adam menene wanda zaka tsare wanda a dalilinsa ko da a gobe ne kiyama ta tsaya baka da fargaba wallahi abu buɗe ne kawai Shi ne ka duba alaƙarka da mutane me musabbabin shi alaƙarka da mahaifinka alaƙarka da 'ya'yanka alaƙarka da abokanka wato hulla da ke tsakaninka da mutane soyayya da ka haɗa ka da wasu shin wannan soyayyar akwai Allah a ciki ko babu wannan shi ne kadai babu ko shakka lima za ta hibbu kula don me kake son wani don me kake son wani don ka dubi amsa za ka iya ganewa saboda mai gaskiya ne saboda mai amana ne <clears throat> saboda mai kulawa da ibada ne ga wannan soyayyar babu shakka ta Allah ko to ka duba tun yanzu shi sa Allah ya ce al-akhillau yawma idhin masoya juna sune al-akhillau a wannan ranar da duniya ta ƙari ba'abuhum li ba'abin adu sashi makiyan sashi ne saboda misali a yau ni da kai abokai ne na ƙud da kud amma da lahira ta tsaya a gobe babu wanda na tsani ganin kamar kai saboda haɗuwar mu ba ta Allah wace ke sa Allah ce in ka ga masoya juna wato sun samu kwanciyar hankali bayan tsayuwar sa'a to na masu tsoron Allah kaga Allah ya riga ya hada komai a wurin almuttaqin masu kiyaye Allah saboda kai idan kana son aboki saboda abokin mai sallah ne kai kaga yana kiyayewa kana son aboki saboda abokin yana kokarin azumi yana kiyayewa kana son aboki saboda abokin yana son abin da shafi sunnar manzon Allah kaga wanda yana kiyayewa yasa Allah yake illal muttaqin sai masu kiyaye Allah saboda aka yi sa kamar misali ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa a mujallar na goma shafin ɗari shida da bakwai ya ce man haɓa insanan idan kana son mutum sai ka binciki zuciyarka me yasa kake son shi ya ce likaunihi hutsi sai ka ga kana son shi ne saboda yana yawan maka kyauta yana yawan maka kyauta to wannan kyauta ai babu laifi idan mutum yana maka kyauta zuciyarka tana son shi sai mun tabiya ce to ba wannan kyauta ake ba wannan soyayyar ba ce. in ka ga zuciyarka tana son shi saboda yana ma kyauta kama a illa fa a kyautan kake so ba shi ba domin daga ranar da ya daina baka kyautan zaka koma kinsa to kaga kenan zaka tambayi kanka me yasa nake son wani saboda kai ce innahu yuhibbu man yu'tihi lillah idan aka tambaye shi wani me yasa kake son wani sai ce saboda yana mun kyauta ta to kyautan kake son sha ah, saboda yana ban ne don Allah ya kai ka sani ji hun tafiya ya ya kai ka sani fa hadha kadhibun wa muhalun wa zurun min alqawl ba yanda za a yi ka bada shaidar ikhlasi ga wani mai bada shaidar ikhlasi shine Allah shi kadai saboda haka man ahabba insanan likaunihi yansuruhu mutum ne yana son wani saboda yana taimakon shi sai ya ce to wannan ba shi yake so ba inna ma habban nasara lan nasira taimakon yake so ba mai taimakon ba idan kana son mutum saboda yana baka taimako to taimakonsa ne kake so ba shi din ba yace wa hadha kulluhu min tibai ma tahwa al-anfus fa innahu lam yuhibba fil haqiqa illa ma yasil ilayhi min jalbi manfa'a idan kana son mutum saboda yana baka amfani <clears throat> ai asali saboda amfanin da yake sowa gare ka shi yasa kake son wannan abin shi yasa kake son wannan mutum ko kuma daf'i madarra saboda yana kawar da wata cuta gare ka saboda kai sa kana son shi kana son mutum saboda yana baka tsaro fa huwa inma ahabba tilka al manfa'a wa daf'a al madarra ai abin da yake baka shi kake so ba wai shi din ba sannan kuma kariyar da yake baka ita ce kake so ba shi ba sai cewa ala hadha tadri ammatu mahabbati alkhalqi ba'dihim ma'a ba'dhi gaba ɗaya soyayyar da take tsakanin mutane in ka ɗauke ta a wannan ma'auni zaka gane zaka gane saboda ka babu wanda ba zai gane cewa alaƙar da mutum akwai Allah ko babu ba in ka zauna kai tunani kurin kai ka sani kai da kanka zaka ce kai wani mutum ne mai yawan ashar duk in aka zauna ya ta kunduma ashar kaga haduwar ba ta kware ce eh, ko kuma ai wani fasiki ne da an zauna sai yayi kaza yayi kaza to kaga haduwar ka santa to abinda Allah ya faɗa duk masoya juna idan aka ce ma sa'a ta tsaya makiya juna ne duk masoya juna suna zama makiya juna illan mutaki ne shi waɗanda kiyaye Allah yake tsakaninsu saboda ka yake cewa wa inna ma yanfa'uhum abin da yake amfanar dan adam a wannan lokaci fil me yake amfanar dan adam a lahira sai ce alhubbu lillahi wa lillahi wahdahu so mutum don Allah sannan kuma a samu a zuciyarka akwai ikhlas. wa amma man yarju nafa wan nasara min shakhsin thumma yaz'umu annahu yuhibbuhu lillah saboda mutum yana baka ko yana taimaka maka saboda ka sai kana jin kana son shi wannan ba soyayya bane don Allah fa hada min tasa'isin nufus wa nifaqil aqwali asali bayan da za a yi saboda wani yana baka taimako wannan baka taimakon ya zama to son da kake mar so ne domin Allah ba zai yi ba saboda wannan ba da taimakon wai inna ma yanfa'ul abda me yake amfana ka alhubbu lillahi lima yuhibbuhu Allah min khalqihi kana son wannan mutumin saboda mutum ne mai kirki babu shakka yana taimakon bayin Allah kana iya bada misalai to babu shakka wannan soyayyar tana yin ta ne domin Allah ba ma ba wai dan yana baka kai ba a'a yana taimakawa addini yana taimakawa bayin Allah kamar misali kana son annabawa yanzu kaga dukkan mu babu wanda ya taba ganin annabi guda ko da annabi Muhammad wani ma kuma farkin sa bai taba ba taba yi ba amma kaga a kullum babu dan adam da muke tunawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi ashe kaga kenan ba wanda muke so irin annabi Muhammad sallallahu alaihi muna son salihai irin su sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali waliyan Allah da muka yi ta jin labarin su a cikin Al-Qur'an don muna son su irin su ne luqman irin su uzairu yace me yasa muke son su ai ka gaba mu taba ganin hotunansu su ba ba mu ma san yarukansu su ba kan ma taba gani dogo ne mutum ko gajere ba amma kana son shi hmm. me yasa kake son shi sai ce saboda likauni hubbihim yuqarribu ila Allah <laughs> saboda son su dole ne shi yake kai mutum kusa da Allah wa mahabbati kuma har mutum ya samu son Allah to wannan soyayyar ita ce za ta amfane mu a kiyama saboda ka kana son mutum saboda kuna haɗuwa a wajen wa'azi wajen tafsiri kaga abin da ya haɗa ku addinin Allah hmm. a to wannan soyayyar za ta amfane ka a kiyama kuma an samu hadisan manzon Allah waɗanda ba za su gaza kamar sahab mutum goma ba waɗanda suka ruwaito muna jin waɗannan hadisai ba mamaki ba mu gane mahallinsu ba wannan ayar ita ce mahallinsu akwai na daya hadisin abu umama talbahili manzo Allah yace man ahabba lillah azza wa jalla wanda yake so don Allah wa abghada lillah wanda yake kiyayya domin Allah wa a'ta lillah wanda yake daukan abu ya bayar domin Allah wa mana'a lillah kuma wanda yake hana dukiyarsa ya ki bayarwa saboda Allah sama za Allah ki faka distakmalar iman to wannan ya haɗa imani gaba ɗayansa kaga kenan ba wai ka yarda da Allah ka yarda da Qur'ani ka yarda da mala'iku wannan ba shi ba ko da ka haɗa arkanul iman imanin bai samu kamala ba sai an samu kyakkyawar mu'amala kyakkyawar mu'amala in kana son mutum a samu kana son shi ne don Allah idan ranka bai son mutum a samu ranka bai son shi ne don Allah ba haka kawai saboda kabilar shi ba saboda mummuna ne saboda sana'ar shi haka kawai ka ji ranka bai son shi wannan kiyar ba ta da kyau me yasa ba ka ba ka son shi saboda mutumin nan baya bin Allah sai ka ga ranka bai son shi sannan za ka ba wa mutum kyauta ka ba shi don Allah wani ya zo ka ce ba zan bayar ba saboda na san kwaya zaka sha ba zan bayar ba saboda giya za ka yi amfani da ita kaga ka hana ne don Allah to sai annabi ya ce ka hada ka hada kamalar imani wannan hadisi yana silsilatu sahiha hadisin 380 da kuma sahihul jami sujjar hadisi na 2841 na biyu sai hadisin mu'azu mu'azu bin anas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yadda ka hadisin abu eh, eh, yadda ka hadisin abu umama hadisin bin anas haka annabi ya faɗa man a'ata lillahi wa mana'a lillahi wa ahabba lillahi wa abghaba lillah to sai aka samu ƙari a hadisin sa sai annabi ya ce wa an kahalillah aure ma bai ba da shi ba sai don Allah ka ba da aure domin Allah saboda ka ka ɗauki yarka ka ba da aure ba dan mutumin mai kuɗi ba ne. ba dan mutumin yana da sarauta ba sai don me saboda mai addini ne kamar yadda manzon Allah ya faɗa abubuwa guda biyu ake dubawa da addininsa da kyawun hali da ka duba ka ga sun cika sai ka ce a ba shi aure to manzo Allah sai ce faqatis takmala imanu kai ma imanin ka ya kammala wannan riwaya tana sahihu tirmidhi hadisi na 2521 to kaga a lahira za ka yi sha'awar ganin irin wannan surukin saboda dama Allah ne ya haɗa tsakaninku son Allah shi ya haɗa tsakaninku har ka iya ba shi aure ko ya baka to sai mutum na uku albara'u bin azi ya ce muna zaune da manzon Allah wallahi sai annabi ya mana tambaya ayyu islami awsaqu daga igiyoyin da aka ɗaura musulunci wace igiya ta fi ƙarfi kaga ya fata cewar addinin sa yana da igiyoyi da suka daure shi in ba da waɗannan igiyoyin ba addinin sai warga shi. to da annabi biyar wannan tambaya albara bin azib yace fa qalu sai sahabbai suka ce as-salat ai idan akwai wata igiyar islam mafi ƙarfi to ba ta wuce sallah ba qala sai manzo Allah ce hasana sallah tana da kyau wa ma huwa bihi kuma ba amsa ba kenan kaga manzon Allah yakan yi jarabawa ga sahabbansa ce yakan gwada ilimin su manzon Allah bai ce a kun fadi ba sai da yace hasana ka duba ilimi manzon Allah yace yi ba shakka sallah tana da kyau amma ba ita bace igiyar da ta daure Islam mafi karfi fadu sai wani yace siyamu ramadan ya rasul muna ganin azumi ne azumi wata ramadan sai manzon Allah yace hasan azumi yana da kyau wa ma huwa bihi ko ba amsa bakira qalu suka ce al jihad ko jihadi fa qala sai manzo Allah yake hasanun jihadi yana da kyau wa ma huwa bihi amma ba amsa ba wato sai da ta kai ga dai babu wanda ya canci wannan amsar a gaban manzon Allah da manzon Allah ya gane ba za su iya ba sai ya ce inna awfaqa qural iman mafi karfin igiya da ta daura imanin mumini an tuhibba lillah wa tubghiba fillah ka so mutum don Allah kuma ka kishi domin Allah to wannan ita ce iya mafi karfi wanda ta daure addinin Allah gaba ɗayansa hadisin yana sahihu jami hadisin 2009 yana sahihu tajib hadisi na 330 mutum na hudu Suwaid bin muqarrin yace muna zaune tare da manzon Allah kaga kenan annabi ya irin wannan jarabawar ba sau ɗaya ba manzon Allah sai yace atadruna ayyu ural imani aw taqu ko kun san igiyar mus imani daga cikin igiyoyin imani wanda yafi karfi kaga sai yake nuna maka da al'islam da al suna interaction idan aka samu al'islam islam kadai ya ɗauki ma'anar al idan an samu al kaɗai kadai ya ɗauki ma'anar al'islam. domin a wadancan hadisan manzo Allah yake ayyu ural islam amma a wannan hadisin hadisin suwaid ibn muqarrib manzo Allah yake ayyu ural iman saboda ka wani lokaci sai a kira al'iman ana nufin al'islam, wani lokacin a kira al'islam ana nufin al'iman. iman to kalu suka ce a salatu ya rasulullah ai igiyar imani mafi karfi ita ce sallah fa qala sai annabi yace inna salata la hasanatun lallai sallah tana da kyau wa ma hiya fi'a kuma ba ita ce igiya mafi karfi na imani ba fa kalu suka ce aljihadu ko dai jihadi ne fa kalu sai manzo Allah yake inna aljihada la hasanun wa ma huwa bihi fa qala rasulullah wani yace alhajj to aikin hajji fa kaga wannan kalma ta zo a wancan riwayar ba sai manzo Allah yake hasanun aikin hajji abu ne mai kyau wa laysa bihi kuma ba shi bane faƙalu suka ce asiyam azumi fa maza Allah ya ce asiyamu la hasanun wale bihi azumi abu ne mai kyau amma dai ba shi ne amsar ba sai manzo Allah ya ba su amsa aw faqural iman an tuhibba lillah wa tubghiba lillah wa tubghiba lahu yanzu kaga a wancan ruwa ce wa tubghiba fillah wato duk yadda za a yi idan soyayya ce tsakaninka da duk wani dan adam ka samu wannan soyayya ta ginu kan son Allah da manzon Allah babanka ne ɗanka ne ɗaninka ne abokinka ne duk wanda za ka so shi a duniya ka gina wannan soyayyar a kan addinin Allah saboda ka yi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tuhibba lillah ka so ka yi soyayya domin Allah Ka yi iyayya domin Allah ai kaga annabi Ibrahim ya rabu ma da iyayensa ya rabu da uwa da uba saboda ne saboda Allah to ya nuna maka ashe duk alaƙar da take tsakanin ɗan adam da ɗan adam dole sai an samu addini a tsakani in babu addini mutum sai yana dama to na biyar akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari shi ma ya bada labarin haka yanda wadancan sahabbai suka bada labari annabi ya yi jarabawa ga sahabbai wanda a ƙarshe sai manzon Allah yake ba su amsa domin waɗannan hadisi sahabbai da suka bada labarin nan da albara'u bin azib da suwaid bin muqarrin sannan ga abu zar duk sun tabbatar a lokacin da annabi ya wannan tambayar babu wanda ya bada amsa a hadisin abu zarri sai manzon Allah ya au awsaqu ural iman almuwala fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah ka jibinci mutum saboda Allah kai iyayya da shi saboda Allah ka so mutum don Allah ka ji zuciyarka tana tsanar mutum saboda Allah waɗannan hadisan gaba ɗayan sun inganta daga manzon Allah kar misali hadisan Abu Zarri yana sahihul jami hadisi na 2539 akwai riwaya mata Abdullah bin Mas'ud kamar misali shi hadisin Abdullah bin Mas'ud ya dan zo da bambanci me bambancin saboda annabi ya mar tambaya ne shi kadai kaga waɗancan duka annabi yana tambaya ne a majalisi amma abu abdullahi bin mas'ud ce da kaltu ala nabi na shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah ce ya bin mas'ud ya kai dan mas'ud ayu ural imani aw taqu wani igiya ne na imani wanda yafi karfi sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo suka fi sani kaga Abu Zar Gifari bai canki canki ba da ya ce Allah da manzo suka fi sani kai tsaye kawai sai manzo Allah ya bashi amsa yace awsaqu ural islam kaga ya fara da iman sai ba da amsa da al-islam awsaqu ural islam al-wilayatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah ka jibinci mutum saboda Allah ka so mutum domin Allah ka ki mutum domin Allah shi ma hadisin sa ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 1728 akwai hadisi abdullahi bin umar wanda manzon Allah eh, abdullahi bin umar yake cewa a fillah wa abghid ka so mutum don Allah ka ki mutum don Allah wa wali fillah wa adi Ka yi iyayya domin Allah kai soyayya ka domin Allah ka jibinci mutum don Allah ka kaurace mai don Allah sai ce fa innahu la tunalu wilayatu llahi bi bizalika ba wanda ya isa ya zama waliyi wallahi sai ya cimma waɗannan ba wanda ya isa ya zama waliyin Allah ba a samun taimakon Allah sai an cimma waɗannan wala yajidu rajulun ta'amal iman Abdullah bin Umar yace kuma babu wani mutumin da zai samu dandanan imani wa in kafurat salatu wa siyamu komai yawan sallarsa komai yawan azuminsa hatta ya kuna kazalika sai ya zama haka da ka duk yawan ibadarka idan baka dubi soyayyar da ke tsakaninka da mutane baka dubi matsayinta ba to kai da Allah kai da samun jibintar Allah abu ne wanda ba zai yi a duniya ba bare a lahira wa sarat mu'akhazatu an-nasi bi amri dunya shine Abdullah bin Umar ya kalura su mutane abinda ke hada su kawai al'amarin duniya amma idan aka ce za a kawo Allah wanda sai zama to suna kaucewa yanda Abdullah bin Umar yayi mana nasiha haka na Abdullah bin Abbas yayi mana nasiha sannan mutum da kare kenan na goma shine Ubadah bin Samiti hadisin sa yake cewa dan al-hadith ne Allah da kansa yace haqqat mahabbati soyayya ta ta wajaba lil mutahabbina fiya ga waɗanda ke son juna saboda ni saboda ka in kana son wani saboda Allah to kar ma kai shakka Allah yana son ka wa haqqan mahabbati lil mutazawirin fiya sai Allah yace waɗanda za su ziyarci juna saboda so na kuru Allah yace waɗannan soyayya ta ta ba a kansu sai Allah yace wa haqqan mahabbati lil mutabazilin fiya waɗanda za su ɗauki dukiyarsu su ɓatar kawai domin Allah Allah ya ce to soyayya ta gare su ya zama dole sai ce wa hakan mahabbati lil mutasaffina wato soyayya ta ta wajaba ga mutanen da ke daidaita sahu a sallah saboda ai son Allah ya haɗa ku a masallaci son Allah ya haɗa ku a masallaci ka kawo kafan ka wace ya kawo kafa aka haɗa al mutawasilin to ai da kuka hada kafan nan sai Allah ya wajabta soyayya sa a kawunan kaga kenan duk abin da ya zama kusantar ka ga mutum idan Allah ne to babu shakka wannan kusanta za ta amfani ka a lahira wannan hadisin yana sahihul jami sagir hadisi na 4321 don haka yasa ibnu hajar a fathul bayari yana mujallar na farko shafi na 58 yake cewa min al-imani aidan an gaba li afihi ma yubghaba li nafsihi min abinda baka so ma kaji baka so ma musulmi ya same shi wannan duk yana cikin ƙarƙashin wadancan hadisai da muka karanta don haka in ka dubi suratun mujadala aya ta 22 nan Allah ya karkare magana wanda koda babu waɗannan hadisai ma magana ta kare me Allah yake la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taɓa samun mutanen da suke yadda akwai Allah akwai lahira duna man haddallaha wa suna. sannan ka samu suna son wanda ya saba ma Allah da manzon Allah ba za ka taɓa samu ba ashe kaga idan imani ya da su a zuciya mu'amala da fasiki ba zai ma yiwu ba duk mutumin da ya ga yana hulɗa da fasikai yana al'amura na sabon Allah maganar imanin sama tun farko tukuna imanin bai tafi ba ai abin da yasa annabi yace abin da ke daura imanin saboda idan aka daura imanin sai imanin naka ya tabbata to ba abin da zai daure maka imani kamar ka auna ka da mutane ka daidaita shi kan son Allah da son manzon Allah sai Allah ya ce ba zai taɓa yiwuwa ba a wannan aya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna imani da Allah da ranar ƙarshe sannan a samu yuwaduna man hada Allah wa rasulahu suna son wanda ya saba ma Allah da manzonsa Allah shi ba zai ba sai Allah ya bamu ma misali walau kanu aba'ahu ko da iyayensu ne kaga magana ta kare sau da kai sa aka bamu misali da annabi ibrahim ya yi da iyayen nasa su gane allah sun ki aka haɗa kai da su ma don a hallaka shi annabi ibrahim ya ce inni muhajirin ila rabbi tun da iyayen na ba son allah to barin koma ga allah gaba ɗaya ashe ba a barin allah don iyaye sai dai a bar iyaye domin allah shi yasa allah ya ce walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne au abna'ahum ko ƴaƴansu au ikwanahum ko ƴan uwansu au ashiyartahum ko su wannan ba hadisin manzon allah bane aya ce ta alqur'ani to idan ka cimma wannan me Allah ya ce mana aya ta gaba يا عبادي لا خوف عليكم antum tahzanun. أنتم Allah شاء ya ibadi ya ku bayina. kaga waɗanda suka kiyaye wadancan sharuɗa ke Allah ka samu na ciki Allah zai kira ya ku bayina la khawfun al yau a yau ba ku da wani tsoro wala an tun ka tahzanuna kuma ku ba masu yin bakin ciki ba bane ka ji irin wannan albishi da Allah zai mu bayi safirin hisabi Allah ka sa muna ciki Allah zai ce ya ku bayina babu tsoro gare ku a yau ko ba ku bakin ciki kaga abubuwa guda biyu din nan domin idan ka rasa aljanna babu shakka mutum zai bakin ciki sau da ka duk abin da zai sa wai kai nadama babu shi kullum abu mai kyau za ka gani ba za ka taɓa gani sharri ba su waye waɗanda suke dacewa da wannan albishir allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin Allah ya allazina amanu bi ayatina sune waɗanda suka yi imani da ayoyin mu kaga sharadi na farko kayi imani to dan kayi imani bai tsaya ba wa kanu muslimin ko sun kasance masu ni kawunansu kawunan su suna miƙa kawunansu saboda haka idan annabi ya ce a yi sai su ba da kai shi ne ake nufi da musulmi me Allah yake ce musu udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun Allah yana cewa udkhulul jannata ku je ku shiga gidan aljanna antum wa azwajukum da ku da matan Allah Allah ka samu na ciki amin Allah ya ce tuhbaruna wato ana muku ana muku ɗawainiya wanda shine alhibba kalman al-tubaruna min al-huburi wa huwa husnul hay'a wato za a muku goma na arziki da Hausa shine al-tahdir inda kalmar ta zo a larabci kamar inda Muhammadu Lamini Shankiti yake faɗa cikin Adwaul Bayan da yake fassara ayin yace aqwalul ulama fi raji'a ila shay'in wahid me Allah yake nufi da yake cewa ku shiga aljanna da ku da matan ku tuhbaru me ake nufi to kusan mafi yawan malaman tafsiri suna cewa ni'ima ce mara iyaka wato ni'imar da kamar misali yadda muka fada muka fada misali da Hausa a ce wani ai da yazo an mar goma na arziki ai goma na arziki ba wai abubuwa guda goma aka kirga aka bashi ba wato ni'ima ce da ba ta da iyaka shine bahaushe ke cewa goma na arziki to balarabe kuma sai kawo kalmar alhuburu shi yasa sai Allah yake tuhbarun za ku shiga aljanna tukramuna bi a'zami anwa'il ikram za a daraja ku da mafi girman nau'in daraja wanda dan adam bai taba sani ba a rayuwarsa da ke sa ni'imar lahira ba a haɗa ta da duniya me Allah yake a gaba yutafu alayhi bi sihafin min وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون الله يطاف عليهم بصحات أنا زاد يوجن الجنة bisihafin jam'u sahfa da manyan daru domin asali sahfa shine alqas'atul wasi'a da yanda malaman tafsiri suka bayyana asali a zamanin annabi dan aka ce as-sahfa ana nufin daru daru ya fi kwano daru yana da fadi wanda za a sa abinci mai yawa a ciki amma idan an ce kwano zai zama abincin ba mamaki mutum da zai ishe shi amma su ana zagaya su ne da manyan kwanuka min zahabin waɗannan kwanukan na zinari wa akwabin ga kofuna wa ha ma hihil an fusu. sai Allah ya dunkula bayani cikin aljanna akwai duk abin da rayuka ke sha'awa magana ta gari don wani zai dauka kamar da aljanna mafarki ne sai Allah ya ce duk abin da ranka yake so akwai shi aljanna wata lafzul a ayyun duk abin da ido ke jin daɗin gani akwai shi aljanna to babban abu ma shine Allah yake ce ma ƴan aljanna wa antum fiha khalidun kuma ku masu dawwama ne a cikin gidan aljanna sai ya ce wa tilka aljannatu allati antum ورثتموها وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون فالله كي ما ين الجنة وتلك الجنة كون غوانن الجنة التي ورثتموها وانا أكبر مقادة انتا سبدا saboda babu ranar fita bima kuntum ta'maluna saboda abinda kuka zama kuna aikatawa ne kaga kenan me yasa ka samu aljanna aikinka don haka ka daina wani tunanin aljanna ta mai rabo ne a ta mai aiki aljanna ta mai aiki suna shiga aljanna sai da Allah ya faɗa musu tilkan jannatu allati wuha bima kuntum ta'malu don haka dole ne mu tashi mu kama aiki Allah ka samu iya sai Allah ya ce lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun lakum kuna da ƴaƴan itatuwan marmari Allah ya ce kathiratun masu ɗimbin yawa to na duniya ma ba mu karkare su bari na aljanna sai Allah ya ce minha ta'kuluna za ku yi ta ci daga ciki ka gane cewa minha wanda ke gwada ba mamaki ba za ma ka ita. ga wani dan ikin aljanna ba duk zaman ka a aljanna din duk zaman da zaka aljanna akwai dan ikin da ba za ma ka isa gare shi ba domin Allah yake kasiratun minha ta'kulun bai ce za ku ci gaba ɗaya ba minha ka ga ni'ima ce ta ko ina wanda Allah madaukake ya sanya a gidan aljanna Allah ya sa mu komar mu kenan to bayan Allah ya faɗi wannan sai kuma ɗaya gefen mai Allah yake innal na fi azabi Inna khalidun innal na fi azabi jahannam lallai masu laifi suna cikin azabar jahannam khalidun kuma nan suke dawwama abinda zamu lura da Allah ya tashi bayani anan bai ce kafirai ba ya yace wane masu laifi to karmal al-khulud ta takaita ne ga wanda ya mutu yana shirka da Allah Ta tabaraka wa ta'ala domin wannan kalma ta al-mujrim da yazo anan Allah ya kawo ta a suratu Taha aya ta 74 inda Allah ya madaukake yake cewa innahu man ya'ti rabbahu mujriman kaga wancan kalma ko innahu man ake rabbahu mujriman anan fa innal mujrimina a can suratul taha fa Allah yake fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya duk wanda ya tafi ga Allah yana da laifi to jahannama zai samu in ya shiga jahannama babu mutuwa babu rayuwa sau da ka abinda Allah yake cewa innal mujrimin fi azabi jahannama khalidun kaga da yake khalidun yana nufin la yamutu fiha ba za su mutu a cikin wutar ba sannan kuma za su samu rayuwa mai nagarta ba me kuma Allah yake a gaba la yufassaru anhum wa hum fihi mublisun Allah yake la yufassaru anhum ba a sassauta musu la hawla wala quwwata illa billah la yufattaru ma'anansa la yukaffafu anhum babu sassauci ga waɗanda suka shiga wuta sai Allah yake hum fihi mublisun kuma su din ma a cikin jahannama din su ɗan sun yanke tsammani shine ma'anan a yani ayisun kamar misali a suratul isra'i aya ta 97 Allah yake ma'awahum jahannama sai yace kullama kabat zidnahum sa'ira duk sa'ilin da wutan ta tasan manutsuwa rage rage zafi Allah yake sai mu ƙara ruru ta. shi yasa wannan aya take fassara waccan don wancan ayar tana nuna wutar sai ta lafa sannan za a sake horawa, amma a wannan ayar ba sai Allah yake la yufattaru anhu babu kakkautawa ga ɗan wuta ta wajen azaba saboda ka babu sassauci har abada Allah ka tare me Allah yake wa ma zalamnahum ولكن كانوا هم to sai Allah ya kauda zalunci makansa yace wa ma zalamnahum ba mu cuce su ba walakin kanu an humu zalimin sun kasance su ne azzaluman Allah bai zalunce su ba saboda bai zama mutum ya shiga wuta dama ko dai ka zalunci Allah sa, ko ka zalunci bayan Allah hakokinsu sai biyu ne saboda ka duk wanda ka ji an ce ya dawwama a wuta azzalumi ko dai ya cuci dukiyar wani ko ya zubda jinin wani ko ya tsozarta mutuncin wani ko ya cuci Allah hakkinsa shine yayi shirka da Allah subhanahu wataala kaga Allah ya nuna cewa ba zalunci ya musu ba kowa ka ganshi a wuta aikin sa ya kai shi to da a ce mutum zai wa kansa hisabi daga duniya ba mamaki zai iya gane kurakuransa har ma ya gyara Allah ka samu ya gyara me Allah ya ce ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إن إنكم ماكثون وقالوا wuta suka ce ya maliku ya kai maliku maliku shine jagoran masu tsaron wuta gaba ɗaya mala'ika ne wannan babu shakka kamar da Allah ya kira sunansa cikin alkur'ani ya kai maliku liyaqbi alaina rabbuka muna son mahalicinka ya kashe mu inji yan wuta idan aka ce ya tsofi alaina ya hukunta mu wato ya hukunta mutuwa gare mu kaga da za su mutu ai da sun samu sauki ko kala sai shi malik ya ce inna kun maki suna ai ku masu tabbata ne a nan ba maganan mutuwa to wannan yana daga cikin bukatun yan wuta Allah ka saba mu gani kaga wannan bukata guda ce akwai wani malami da ake kiransa Umar bin Abdul Aziz bin Umar wanda ya rubuta littafin da ya ban sha'awa as'ilatu ahlin nar yawmal qiyama littafin kawai ya rubuta shi ne akan tambayoyin yan wuta sai ya cicciro dalilai sai ya rubuta littafin tambayoyin yan wuta a ranar tashin kiyama ta dalilai da aka samu daga alqur'ani to idan ka dubi littafin da yake littafi ne ma kaga bayani ne mai tsawon gaske amma a takaice ba wannan ne bukatar yan wuta na farko ba wanda muka karanta a nan Buƙatar yan wuta na farko suna gabatar da ita ne ga Allah ai kaga anan sun gabatar da bukatar ne ga maliku ko ya maliku to ba ba ce bukatar farko ba abin da ya faru shine yan wuta bukatar su ta fari suna gabatar da ita ne ga Allah tabaraka wa ada. to wannan gaskiya bayanin sai ya zo a wurare daban-daban a cikin alkur'ani na ɗaya misali suratul mu'minun aya ta ɗari da 107 ربنا min minha wannan ita ce bukatar farko ta yan wuta ya Allah ka fitar da mu daga wutan nan fa in udna in muka saki fa inna zalimuna to lokacin mun tabbata azzalumai wato Allah wato suna neman Allah ya mai da su duniya a dawo da su duniya a fidda su daga wuta a sake kawo su duniya idan a sake karban rayukansu idan suka sake komawa lahira sai aka samu sun koma kafirai to ba shakka su ma sun yi ta'azzalumai Ƙalabi amsar da Allah yake ba su isfa'u fiha lokacin da suka gabatar da wannan bukatar ta farko ga Allah sai Allah ya ce fiha ku ƙara nisantar wutan wato ba magana fitowa ba ne ku ƙara nutsewa a cikin wutan sai Allah ya ce wala tukallimuna kar ku sake magana da ni kar ku sake magana da ni Allah zai gaya musu innahu kana fariqun min ibadi yanzu kun manta lokacin da ake duniya a kowace bangaren bayina waɗanda musulmai ne ba dare ba rana ba suke. addu'a suke na suna cewa rabbana amanna ya Allah mun yi imani faghfir lana ka gafarta mana warhamna Allah kai mana jin kai wa anta khairur rahimin kai ne mushi alkhairin masu jin kai Ka ga musulmai suna ta addu'a Allah ka gafarta mana Allah kai mana rahama saboda kai sa musulmi ke tashi a lahira Allah ya gafarta mishi ya mishi rahama kuna jin musulmai na addu'a fattakastumuhum sikhiriya sai kuka ɗauke su abin raha abin isgilanci saboda ka kuna zolaya su ai kaman yanzu ne idan aka ce Ramadan ya tsaya an shiga kwanaki goma na ƙarshe mutane musulmai duk wani mai son ya samu tsira za ka gaya zabura ko dai ibadar na filfilu ko kuma tilawar alkur'ani ko zikirin Allah waɗannan kwanaki goma amma shi kafiri gani yake aikin banza yanzu akwai musulmin ma da yake ganin wannan tahajjudin shi ma shirme ne duk wannan kokari da musulmi yake ya kusanci Allah ta ce a shirme ne sai Allah yake fatta kaftumuhum sukariya kuka ɗauke su abin ba'a abin izgili hatta an saukun zikiri har wannan ya sa kuka manta da ni wa kuntum minhu tafhakun har ma dariya kuke su saboda kai an ga musulmi yana sallah ita mai dariya sallah ce inni jazaituhum al-yawma bima sabar hakurin da suka yi da ku to shi yasa yau na ba su aljanna annahum humul faizun su ne masu babban rahu kaga amsar da Allah yake ba ma yan wuta kenan to ba ma nan kawai ba in ka dawo ƙarshen suratul buruj ai Allah ya faɗi mai kamar haka innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yabhaqun masu laifi a duniya suna dariyar masu imani amma a lahira fa Allah ce masu imani za su yi dariyar kafirai to in ka dawo suratul ibrahim aya ta 44 nan ma Allah ya bamu labarin wannan roƙon da ‘yan wuta za su yi mar. Allah ya ce wa an zirin nasa ya kai Muhammad ka yi gargaɗi ga mutane. Yau ma ya atihim ranar da azaba za ta zo musu, fa ya kulu ladina zalamu a wannan ranar waɗanda suka yi zalunci za su dinga cewa, Rabbana, akhirna ya Allah ka jinkirta mana mana ila ajalin ƙaribin na ɗan lokaci ko da kurkusa ne wato suna cewa Allah ka taimaka ka mai da mu duniya ko da na sakan ɗaya ne domin idan ka san za ka zo duniya kai sakan ɗaya ana ba ka numfashi sai ka ce aftakirullah to wallahi in ka yi su fari kafin ranka ya fita Allah zai gafarta shi ya sa sun san gara ɓata na istighfari ka ba mu jinkiri ila ajalin ƙaribin lokaci mafi mafi kankanta idan ka bamu wannan nujib da'awata ka zamu amsa kiranka wa nattabi'ir rusula kuma zamu bi manzanninka kaga abin da suke nema kaga farkon bukatar su ga Allah ne anan kuma suratu ibrahim sai Allah yake awalam takunu aqasamtum min qablu ma lakum min zawal ina ce ku ne kuka ce ba abin da zai raba ku da bakar aqidar ku ba abin da zai raba ku da bakar aqidar ku a duniya ba ku bane wa sakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum kun zauna a mazaunin waɗanda sun cuci kawunan su kun zauna a mazaunin azzalumai bayyana, tabayyana lakum Fa'al na bihim ya bayyana gare ku yadda muka yi ma azzalumai wa barabna lakum al-amsala mun buga muku misalai daban-daban Ta ganin ma Allah ya ba mu labarin magana da yake da yan wuta sannan kuma in ka dawo suratul fatir aya ta 36 zuwa da 7 Allah ya ce kafaru waɗanda suka kafurce lahum naru jahannam za su samu ta jahannam sai Allah ya ce la yuqda alaihim fayamutu la yuqda ba da hukunta mutuwa gare su ba bare su mutu din wala yukhaffafu anhum min azabiha ko ba za a sassauta musu wani abu na azabar wuta din ba sai Allah ya ce kazalika najzi kullu kafur haka muke saka ma duk wani kafiri sai Allah ya ba mu labarin yan wutan yace wa hum yasqarihuna fiha a cikin wutan suna kururuwa kaga yanda ma suke kiran Allah ba a hankali bane suna daga murya rabbana akhrijna ya Allah ka fitar da mu na'mal salihan za mu yi aikin kwarai gairar ladifunna na amma sabanin wanda da muka yi a rayuwar sannan kuma ta amsa ya ba su sai Allah ya ce awalam nu ashe ba mu ba ku tsawon rai ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wanda ya ishi mai tunani yayi tunani mutumin da aka ba shekara 60 a duniya bai taba tunanin akwai mahaliccinsa ba to wani uzuri zai ba mu Allah a lahira shekara 60 baka taba tunanin mahaliccinka yana da hakki a kanka ba baka taba tunanin akwai abin da ake so da kai kai a wannan rayuwar ba Allah yake cewa ban ba ku tsawon rai wanda ya ishi mai hankali ya tunani ba wannan ma bai isa ba waje a kuma naziru mai gargadi ya zo gare ku masu wa'azi sun faɗa to kaga bukatar su dai Allah bai amsa ba sai Allah ya ce fa zuku ku ci gaba da dandan azaba sai Allah ya ce fa ma na min nasir azzalumai fa ba su da wani mai taimako in ka dawo suratu sajda aya ta 12 Allah yake walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim da za ka ga masu laifi yanda suka sun koyar da kawunan su gaban Allah me suke ce ma Allah rabbana Abusarna, wa Farji'ina, farji'na na'mal salihan ina mukin. ya Allah mun gani mun ji kaga kenan a yau ne mun ji mun gani babu ko shakka babu addini in ba islam ba abinda muke so da kai Farji'ina kamar da mu duniya na'amal salihan za mu yi aikin kwarai inna muqinuna a yau muna da imani mai ƙarfi shine yaqini inna muqinun sai Allah ce walau shi na la'ataina kullu nafsin hudaha da mun so ai ba za mu a samu kafiri ba a duniya ba za mu samu kafiri ba da Allah zai ba mu kowane rai shari'a walakin haqqal qawlu minni Allah ya ce to amma na riga na yi wani alƙawari la'amla jihan jahannama min aljinnati wan nas ajma'in sai na makare wutar jahannama da mutane sai na makare aljanna da mutane gaba daya sai Allah ya ce musu fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha tunda kun yi watsi da haduwar da za ku yi da Allah na wannan ranar inna nasinakum ma mun yi watsi da ku kaji abinda Allah ya faɗa aljaza'u min jinsil amal wanda ya watsi da Allah a duniya sai Allah ya watsar da shi a kiyama wa zuqu azabal khuldi kuma ku dandana azaba ta dawwama kaga kenan dan ma a nuna musu babu ranar fita sai Allah ya ce bima kuntum ta'maluna saboda abinda kuka aikata to ai in ka dubi waɗannan ayoyi kawai da muka karanta kai ka san dai sun nace ga Allah sun yi ta kiran Allah ya Allah ya ba su amsar cewa babu yadda za a yi a amsa musu to da suka yanke tsammani shine Allah ya ba mu labari a suratul a'raf aya ta 53 in ka je suratul a'raf Allah ya ce hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl waɗanda suka yi watsi da alqur'ani a duniya zaka ji suna cewa qad ja'at rabbi na bil haƙƙi. lallai manzannin mahalicci sun zo da gaskiya to dama sun kira Allah Allah ya ce ba zai ma amsa saurare su ba to sai su ringa tunanin tun da musulmai sun samu masu ceton su an da su daga wuta yanzu kuma su fara tunanin to fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana ko mu ma dai za mu samu masu ceton ne waɗanda za su cece mu aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal ko kuma ta yi nan gaba a mana alfarma a mai da mu duniya mu sake aiki ba irin wanda muka yada ba shine sai Allah ya cika magana da cewa qad khasiru anfusahum sun yi rayukan rayukansu wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suke kirkiro wannan ya riga ya bace gare su yanzu ba sa gani shi kaga kenan ya nuna cewa abinda duk suka kirkiro na ƙarya a ranar tashin kiyama baya tasiri Allah ka tare mu to kaga wannan buƙatar farko abinda alkur'ani ya nuna mana buƙatar da ƴan wuta suke da ita na farko ga Allah ne to sai buƙata ta biyu fa buƙata ta biyu tunda Allah bai biya musu ba wannan bayanin sa ya zo a suratu gafir yana aya da tara. Allah ya ce wa qala na fin nari waɗanda suke cikin wuta za su yi magana ga waye li khazanati jahannama za su yi magana ga masu adanar jahannama don ita jahannama tana da masu hidima gare ta akwai mala'iku da Allah ya halitta su suke kulawa da ita suke dawainiya da ita kaga kenan idan aka ce khazana ana nufin quwamuha ba mutum ba mala'ika ɗaya ba mala'iku ne suke hidimar jahannama kamar yadda alkur'ani ya tabbatar mana saboda haka za su ce ma masu hidiman jahannama ud'u rabbakun ku taimaka ku kira Allah mahalicinku yukhaffif anna yawman min al'azab ya sassauta mana rana ɗaya tak na azaba kaga kenan sun tabbata addu'a su ba za su ci ba ce sa suke cewa masu tsaron wutan ku kira Allah da kuke ma aiki ya sassauta mana rana ɗaya na azaba in ka dubi tafsirin Ibn jarir ibn jarir ya ce ahlul jahannam eh, yaquluna li khazanatiha istighasan bi istighasatan bihim min azim ma hum fihi min al-bala'i saboda ka suna neman agaji da mala'ikun da suke tsaron wuta suna tawassuli da waɗannan mala'iku su kira Allah raja'a an yajidu min indihim farajan suna tsammani ko za su iya samun ɗan sauƙi idan sun fita gefen ma'aikatan wutan jahannama ud'u rabbakum lana yukhaffif anna yawman wahidan ku roƙa mana Allah ya sassauta mana azabar rana ɗaya kuro wato an ka ce rana ɗaya ita nawa ba ta da 24 hours bare ka ce akwai dare akwai rana abinda suke nufi a mana saukin azaba gwargwadon tsawon azaban da bai wuce na kwana ɗaya ba kaga kenan suna neman masassaucin mafi ƙanƙanta ba sai a sassauta musu azaba na sati guda na wata guda na shekara guda a na kwana ɗaya kuro saboda tsabar azaba jihannama Allah karba mu da ita qalutai mala'ikun za su ce awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati kaji masu aikin jahannama ba irin na duniya bane da zaka ba su cin hanci a'a babu wannan roƙa mana ce sai suke musu shin a duniya manzanninku sun zo muku za su ce eh, sun zo da suka zo sun zo da mu'ujiza in ji mala'ikun eh sun zo da mu'ujiza ha to taurin kai kuka ƙilinsu jiza kalu ba za su ce kwarai ko sun zo da mu'ujiza kalu sai mala'ikun ce ina lana da ulaku ba za mu yi muku addu'a ba mutanen banza mutanen wofi ku roƙa makawunanku ko za ku yi makawunanku ya sa ya ce fadu'u ku roƙa makawunan ku mu ba za mu fi addu'a ba haka mala'iku za ce saboda me saboda idan annabi zai zo da mu'jiza kafiri ya ki shi to wani uzuri zai ba mu Allah kiyama da ma annabin ya taho tsurarsa ne kawai da baki ya ce ni annabi ne bare kuma annabawa na duka sun zo da mu'jizozi saboda kai sa mala'ikun da ke tsaron jahannama ba su yarda ba suka yi suke mutu ku yi addu'an saboda ka shine sai Allah ya kawo ƙarshen wannan magana wa ma du'a'ul kafirina illa fi balal addu'ar kafirai ko ba ta zama face cikin bata eh Allah yana amsa addu'ar kafiri amma a duniya a lahira Allah bai amsa addu'ar kafiri sai sa aka ce wa ma du'a'ul kafirina yawmal qiyama illa fi balal akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud da yake cewa law anna ahla jahannama wa'idu yawman min abadin au adadi ayami duniya kaga wannan abin da suka roka Abdullahi bin Mas'ud ya ce da kuwa Allah zai musu alƙawari zai musu saukin rana ɗaya da farin cikin da za su yi ya fi girma akan farin cikin da kafirai suka yi a zaman na duniya da dai za a rage musu azabar rana ɗaya kurum murnar da za su yi ta fi murnar da ɗan adam ya yi a rayuwarsa gaba ɗaya ji Abdullahi dan Mas'ud wannan yana cikin littafin Ibn Rajab da ya rubuta takwif an nar wanda Ibn Rajab yake cewa isnadin hadith Abdullahi bin Mas'ud ya inganta to kaga bukatar farko da yan wuta suke gabatarwa ma Allah ne bukata ta biyu ma ma'aikatan jahannama ne sai bukata ta uku ita ce wannan ayar da muka karanta yake wana da wuya maliku kaga sun kira ma'aikatan wuta sun ba su amsa da ba su ji daɗi ba to sai a ce to ai akwai shugaban ma'aikatan wutan gaba daya shine sai su kira shi ya maliku tunda mun fahimci dai ko da rana guda ba za a sassauta mana ba yaqbi alaina rabbuka lallai ne ka ya hallaka mu ya kashe mu a hallaka mu gaba daya shi yafi mana qala sai maliku din ce musu innakum makisuna ko Kuma masu tabbata ne a cikin wuta ba maganar fita to ka wannan wannan ita ce bukata na uku an roƙi Allah ba samu sauƙi ba an roƙi ma'aikatan wuta babu sauƙi an roƙi shugaban ma'aikatan wuta ga amsar da ya bayar to sai su je bukatar su ta hudu bukatar su ta hudu shine roƙon yan aljanna Allah ya bada labarin sa suratul a'raf aya 50 tunda sun tabbata za su dawwama a wuta ma maƙisun Allah ya ba mu labari cewa na da ashabun nari ashabal janna mm. sai yan wuta su kira yan aljanna mm. kaga kenan akwai wata hanyar sadarwa a tsakanin su babu wanda ya san yadda take sai mun tashi a kiyama amma dai akwai hanyar sadarwa yan wuta suna iya magana da yan aljanna yan aljanna suna iya magana da yan wuta yan aljanna suna iya ganin yan wuta amma yan wuta ba su iya ganin yan aljanna saboda ganin yan aljanna ni'ima ce amma magana da su akwai hanyar sadarwa ba mamaki can ma akwai telefon ko wani abu dai wanda Allah ya kawo cikin sauki to dai Allah ya ce yan wuta za su kira yan aljanna ne za su ce musu an afido alaina min alma'i don Allah ku ko mana ruwa mana aw zaka razaqakumullahu koko daga dai abinda Allah ya ba ku arziki ko da mangoro ne ka tsinka ka dan jeho min kaga nan kuma bukatar su ta koma gurin wa gurin yan aljanna mm. to zaka dauka yan aljanna suna da tausayi za su ba su wallahi ba za su bayar ba kuma ko ni ne ba za su samu ruwan ba saboda kai ce qalu ga amsar yan aljanna kaga ba ni kade ba inna allaha harramahuma alal kafirin Allah ya haramta da ruwa da abincin aljanna makafirai saboda ka duk yan aljanna za su ce Allah ya haramta makafirai Ka ba wanda zai ba su allazina takhazu dinahum lahwan wa la'iba waɗanda suka rike addinin su abin shagali abin wasa ne Allah yake wa garratuhum alhayatud duniya. rayuwar duniya ta ruɗe su sai Allah yake fa yawma sahun. yau za mu watsar da su kama nasu lika a yau haza kamar yadda suka yi watsi da wancan haduwar wancan ranan wa ma kanu bi ayatina yajhadun da kuma gardama da suka yi kai game da ayoyinmu da kai ta annabi yake gargadin game da kiyama Allah ka samu ya daukan hatara a suratul sajda aya ta 14 zuwa 15 Allah ya ce musu fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum ku dandana azabar wuta mun yi watsi da ku a wannan ranar kamar yadda kuka yi watsi da mu a duniya saboda ka maganar rahamar Allah ga wanda ya shiga wuta mai dawwama a wuta wannan babu ita wa zuqu azabal kuldi kuma ku dandana azabar dawwama kaga an ce dawwama saboda ka babu ranar fita bima kuntum ta'maluna nan kuma saboda abinda kuka aikata kaga abinda ka aikata yake kai ka aljanna abinda ka aikata yake kai ka wuta اللهم اجرنا من عذاب النار من الله يشاء غبا لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون لقد جئناكم بالحق أي منذ أمك دقستيا walakin na aksarahum aksarakum lil haqqi karihun sai dai mafi yawan ku masu kin gaskiya ne Allah ka saba mu bane am abramu amra am abramu amra fa inna mubrimun Allah shi am abramu ko dai sun zartar da wani al'amari ne saboda akan ce kafirai suna haɗuwa su tattauna a kukkulla makirci ga musulunci sai Allah ke ina inna mu ma masu zartar da al'amari idan kafirai yakiduna bihil haqqa wa ahlihi suna kokarin kullu makirci ga musulunci da musulmai kaga kenan bayan kiyayyar zuciya bata tsaya ba sai an yi ta mikin yanda za a gurgunta musulunci yanda za a cutar da musulmai sai Allah ke fa inna mubrimuna mu ma masu zartar da namu umarnin saboda haka kafiri yana kulla makirci Allah yana shirya mayar da makircin abu ya koma kanshi wannan kaman albishi ne ga musulmai Allah zai mana kariya a tsawon rayuwar mu sai yace am hasibuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala ورسلنا am ya hasibuna Koko suna tsammani. Allah na anna la nasma'u sirrahum wa najwahum ba ma jin ba ma jin sirrin da suke yi ba ma jin ganawar da suke yi wallahi bi inda kace bai kuna tattaunawa da wani Allah yana ci ya sani Allah ce ba ba kware kuwa bayan mun sani ma wa rusuluna ladaihim yaktubuna akwai manzanninmu wadanda suke tare da su suna rubuta duk abin da aka tattauna saboda haka mala'iku na nan suna rubuta duk kullakullan da ake na makirci yadda za a cutar da addini ko musulmai sai Allah ya ce ma Annabi Muhammad qul ya kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin wannan kamar wato magana ce ta karshe ga mutanen Makka don suke cewa Allah yana da ɗa sai Allah yake kulka gaya musu in kana lirrahmani waladun idan dai mai rahama yana da ɗa ya tabbata yana da ɗa bi burhanin sahihi a kawo hujja ingantacciya in gani cewar Allah yana da ɗa to ka gaya musu fa ana awwalul abidi ni ne na farkon masu bautar shi ka gaya musu ni ne na farko kaga kenan manzon Allah ba mai kin gaskiya bane ashe abinda aya take karantar da mu shi musulmi yana bin hujja ne kuma babu ko shakka Allah ba shi daɗa. Amma da a ce za a kawo hujja ta nuna cewar Allah yana daɗa hujja ingantacciya da musulmi da fita. Saboda dama shi Annabi Muhammad mai bin gaskiya ne. To amma wannan ayar idan baka fahimce ta ba don ana cewa at-ta'liqu bi sharti shine a alaƙanta magana da sharaɗi, ala imkanil mashruti akan yiwuwar aukuwan abin da aka yi wa sharadi amma alhali ba zai aukun ba Allah yakan ba da irin wannan bayani a cikin alkur'ani ya faɗi magana alhali Allah ya san ba zai faru ba to amma sai ya faɗa saboda ya nuna maka gaskiyar manzon Allah misalin sa shine inda Allah yake cewa wa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablika Muhammadu idan kana shakkan abinda muka baka ka tambayi waɗanda aka ba su littafai kafin zuwanka ai kaga annabi taba taɓa yin shakkan ba la yumkin an ya shukka manzon Allah ba zai taɓa yin shakka ba amma Allah ya kawo haka sannan kuma misali inda Allah ke cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da sama da ƙasa tana da wani abun bauta banda Allah to da sama da ƙasa sun lalace sai kaga babu abun bauta saboda ka an yi misali ne da wani sharadi wanda ba lalle bane a kuwansa saboda ka da Allah ya kawo bayanin nan sai nan take Allah yake subhana rabbis samawati subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun Allah yake sarki ya tabbata ga wanda yake kulawa da sama samawati sammai subhana rabbi samawati tsarki ya tabbata ga mai kulawa da sammai wal ardi da mai kulawa da ƙasa rabbil arshi mai kulawa da al arshi amma yasifun Allah ya fi abin da kafirai ke siffantawa gare shi saboda ka Allah ba shi da da sai yace fazarhum yakhubu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun Allah ya ce fazarhum ka kyale su yakhubu sai ta kutsawa ga shagali wa yal'abu suna suna wasa don kafiri ya ɗauka duniya wurin shagalta ne kawai a je a buɗe ido a yi walwala Allah ya ce to ba su ta wannan hatta yi laƙo yau mahimman har dai su gamu da wannan yinin da ake musu alkawarin zuwansa shi ne kiyama Allah ka sauke mana tashi a wannan rana sai Allah ya ce wa huwa allazi bis samaa'i wa fil ardi ilahu وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء إله الله شيني فا أبن بوتا السماء وفي الأرض إله كما أبن بوتا أكسا karka ɗauka wai anan ne kawai muke ibada kamar da ma manzon Allah ya nuna ai babu inda ma ake bautar Allah kamar sararin samariya. to a saman Allah dai ake bauta a ƙasan ma babu wanda ya cancanta abota mu face Allah wa huwa al-hakimul alim Allah shine mai hikima Allah masani ne yace wa tabarakallazi lahu wa tabarakallazi samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmu as-sa'ah وإليه ترجعون وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض الله البركة ta tabbata ga wanda mulkin sammai da ƙasa ke hannunsa saboda daga duk abin da kake yin kana neman alkhairi sai dai ka koma wurin Allah ne ma'anan lazi lahu albarka tana gare shi shi ya mallaki duk abin da ke sammai da ƙasa wa ma kuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa inda hu ilmu sa'ati kuma ilimin yaushe ƙarshen duniya yake yana wurin Allah shi kaɗai wa ilaihi tuja'una kuma ga Allah ake ta mai da ku Allah ka samu kyakkyawan ƙarshe wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqq إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي kaga ɗazun cikin bayaninmu ‘yan wuta suke cewa shin ko za mu samu wasu masu ceto da za su cece mu shine sai Allah ya bada amsa ana wala yamliku alladhina yad'una min duni duk waɗanda suka bauta ma wani Allah ba sa samun ash-shafa'a ba sa samun ceto a kiyama saboda ka duk mutumin da ya mutu yana shirka da Allah wallahi kare tsamanin akwai wanda zai ceto gare shi waye wanda ke samun ceto illa man shahida bil haqqi wanda ya furta kalmar shahada da gaske shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba wannan kawai ba wahum ya'lamuna kuma sun san ma'anar shi kaga bayan kayi kalmar shahada ka san ma'anarta to babu shakka duk laifin da kai in dai ka mutu da kalmar shahada ana fatan zaka samu ceto a kiyama sai Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allahu fa anna yufakun wala in sa'altahum da za ka tambaye su man khalaqahum wa ya halicce su la yaqulunna Allahu za su ce Allah larabawa saboda larabawa sun yarda akwai Allah kuma sun gaskanta shi babu shakka shine sai Allah ya ce fa anna yufakun to ta yaya ake raba ku da Allah ko daga kusan Allah ya kuka yadda harshe ɗin ya raba ku da Allah. Waƙilihu ya rabbi. Waƙilihu ya rabbi inna la'ula iƙaunun layubinun. Sarki ne Allah ya kawo kukan Annabi Muhammad a ƙarshen suratu Zokorof. Don suratu Zokorof, sura ce da Allah ya saukar da ita a Makka, kuma take warware matsaloli na mutanen Makka. duk wata shubha da suke da ita ka samu manyan damuwarsu Allah ya warware a cikin wannan sura to sai duk da irin bayanin da manzon Allah ya mutanen Makka sai annabi ya kai ƙara ga Allah da aka ce ƙilihi ko ƙilahu asali da larabci da aka ce alƙaulu wal ƙilu wal ƙalu waɗannan kalmomi guda uku bi ma'ana wahid sau da ka misali ka ce wa ƙilihi wa qawluhu duk ma'anarsu ɗaya ne wato ƙaunu muhammadin ya rabbi inna i qaumun la yu'minun amma saboda balagan alqur'ani sai Allah yake wa ƙilihi amma da shi da alƙaunu da alƙilu da alqalu duk ma'ana guda ne wato annabi ya kai ƙara wurin Allah duk irin bayanan da surorin nan suka zo da shi na warware mushkiloli na tauhidi manzo Allah yake inna haula'i kaga waɗannan mutanen makkan qaumun la yu'minu mutane waɗanda ba su imani sun ki imani me Allah yake mar fasfah anhum wa qul salam فسوف تعلمون Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fasfah anhum ka kauda kai gare su Allah ya ce ma kaga annabi yana kai kukansa duk da irin wa'azin da aka kawo a wannan sura amma kuma ga mutanen nan kafircewa suke sai Allah ya fasfa anhum asali da larabci ashafu shine al-i'rab anil anil wato ka kauda kai ga mutumin da ya maka laifi sai ya ce wa qul salam kuma ka faɗi kalma ta sulhu shine qul salam ba wai ka rika yi musu sallama ba Waƙulsala qul bi ma'ana salimtum minna fala nujibukum bi su'in ba za mu cutar da ku ba duk da dai ku yarda da abin da muka zo da shi ba sai Allah ya ce ka bi su a hankali me yasa Allah ya ce ya kauda kai gare su sai Allah ya ce fa sofa ya launa da a hankali za su san Allah kuma gaskiya ne yanzu zaka je Makka ne kaga kafiri kaga babu ko zaka je Madina kaga kafiri bare kuma a ce maka jinin manzon Allah abu ne wanda ba zai yi ba to Allah ya san gaba shi yasa ya ce ma Muhammad fasfah anhum ka kauda kai gare su wa qul salam ka kari ka fadin magana ta zaman lafiya ba magana da za ta sa a yi fada ba sai Allah ya masa albishir ya ce fa sawfa ya'lamun da sannu za su samu ilimi bayan jahilcin da suke da shi a da in ka dubi wannan sura za ka ga sai da Allah ya maimaita kalmar ar-rahman an ce ya kai kamar guri bakwai saboda a nuna mu balarabi rahamaniyar Allah ta aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da har kusan karshen suran nan aka Allah ke dinga kawowa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da fada daidai Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu